Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan hantsin na ranar Alhamis ɗaya ga watan Nuwamba shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfahar radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da hantsi baba ya kuma kiri ne tare da sarfila hashim gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin To kuma an kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyar 'yan kasuwa ta jihohin arewacin Najeriya goma sha tara ta buƙaci gwamnati ta sake duban lamunin jari na naira dubu ɗari wadda aka rage ya koma dubu hamsin a duba yadda za a yi a rika tallafa musu don saboda su samu haɓakan kasuwancinsu. Muna ɗauke kuma da shirin na kasa wanda Sulemu Muni Barma ya shirya kuma zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana. sai kuma sakonni da ku masu saurare kuke aiko mana yanzu sai kun gama jin labaran duniya sannan mu kawo muku waɗannan shirye-shiryen jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel shugaban amurka donald trump ya ce zai aika da sojojin da za su kai dubu goma sha biyar zuwa bakin iyakar amurka da mexico domin su dakatar da bakin hauren da ke shirin shiga kasar daga tsakiyar nahiyar amurka wata mata ta fito daga kasar el salvador kuma take cikin tawagar bakin hauren da suka taso daga arewacin amurka ta ce tana son trump ya sani cewa ita da sauran mutanen ba masu aikata laifi ba ne ta ce ba wai za mu je can ba ne domin mu sata ko mu cutar da wani ba muna son mu yi aiki da hannayenmu da gumanmu domin mu samu abin kanmu muna roƙon allah ya kai mu can mu samu aiki. sojoji 15,000 da trump ya ce zai aika sun wuce yawan sojojin da ma'aikatar tsaro ta pentagon ta sanar da cewa tana shirin aika dakaru 5,200 domin haɗuwa da dogarawan tsaron ƙasa 2,100 da yanzu haka suke bakin iyaka jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun faɗa wa murya amurka cewa kusan sojoji 2,000 za a saka cikin shirin kota kwana domin su taimaka wa sojojin da aka riga aka tura bakin iyakar. wanda hakan ne ke nuna yawan sojojin da aka tura bakin iyakar amurka sun wuce na sojojin amurka da ke yakar kungiyoyin ta'adda a iraki da siriya a halin da ake ciki kuma hukumar da ke kula da bakin iyakar kasar Kanada na shirin ƙara yawan bakin hauren da take mayarwa kasashensu waɗanda suka shiga kasar ba bisa ƙa'ida ba zuwa dubu goma a wannan shekarar wannan ya hada da ba wannan ya hada ba wai kawai da 'yan gudun hijirar da ba samu karbuwa ba da masu neman mafaka amma har da waɗanda jami'ai ke kallo a matsayin barazana ga ƙasa a lokacin da mai magana da yawon hukumar da ke kula da bakin iyaka ta kanada yake magana da kafan labaran kasar ya ce yayin da kanada ta shafi shekaru tana karba da maraba da bakin haure da masu neman mafaka ana buƙatar duk waɗanda suka shiga ƙasar su kiyaye da dokar ƙasa yanzu haka akwai bakin haure kusan dubu goma sha takwas da ake shirin mayar da su ƙasashensu dubu biyar ɗari uku daga cikinsu babu wani abu da za su yi a bar su a ƙasar dole sai an mayar da su 'yan hamayya masu rajin mazan jiya wato masu ra'ayin mazan jiya a kasar sun kira yawan bakin hauren da ke tsallaka iyaka su shiga kanada a matsayin rikici suna mai cewa gwamnati ba ta da wani shiri na ɗaukar batun da muhimmanci. wani mai bincike na musamman a Turkiyya ya ce an kashe ɗan jaridar saudiya nan jamal kashoji ne ta hanyar shaƙe shi jim kaɗan bayan da ya shiga ofishin jakadancin Saudiyya na istanbul kafin a daddatsa gawarsa bayanan da mai binciken na musamman ifran fidan ya yi na zuwa ne lokacin da Turkiyya ke matsawa Saudiyya lamba ta miƙa mata mutum goma sha takwas ta tsare saboda suna da hannu a kisan kashoji. bayanin fidan shine bayani na farko da wani jami'in turkiya da ya tabbatar da cewa an kashe ɗan jaridar bayan da ya shiga ofishin jakadancin kuma abu ne da aka riga aka shirya yi haka kuma wani mai magana da yawon jam'iyyar ak mai mulki a turkiya ya faɗa jiya laraba cewa tabbas kisan kashoji bai taɓa biyuwa ba ba tare da izinin ɗaya daga cikin shugabannin saudiya ba shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya nemi jami'an saudiya su bayyana ɗan turkiyya da ake zargi da taimakawa wajen ɓoye ko jefar da gawar kashoji to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya laraba an yi jana'izar mutum uku a birnin pittsburgh yayin da birnin ke ci gaba da makokin mutuwar yahudawa goma sha ɗaya waɗanda aka bindige su lokacin da suke wajen ibadarsu ɗaruruwan abokan arziki sun haɗu domin nuna alhininsu ga malzin wax mai shekaru 88 wanda shine ke jagorancin masu ibadar ranar asabar lokacin ɗan bindiga mai suna robert bowers ya afka musu yana faɗin cewa dole ne duk yahudawa su mutu ya kuma buɗe musu wuta haka kuma an yi jana'izar tsohon mai sayar da gidaje aaron yanga mai shekaru 69 da wato da tsohon mai bincike a jami'a joyce pyongyang mai shekaru 75 cikin wannan makon ake sa ran jana'izar sauran mutanen da suka rage su biyar a halin yanzu kuma masu taimakawa alkali yanke hukunci suna ta tuhumar bowas direban babban mota mai shekaru 46 wanda yake yawan kafa kalaman ƙiyayya a yanar gizo da laifuka 44 tuhumar da yana su da amfani da bindiga da aikata laifukan kyama ciki har da tauye mutanen haƙƙinsu na damar da suke da ita ta yin addinin da suka zaɓa yanzu haka dai yana jiran a gabatar da shi gaban kotu kan wannan zargi watakila a fara yau alhamis. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kungiyar 'yan kasuwa ta jihohin arewacin najeriya goma sha tara ta fara kokawa akan rage tallafin jari na da gwamnati take bayarwa wanda aka rage daga dala naira dubu dari zuwa dubu hamsin lamarin da ya sa kungiyar take yin kira gwamnati ta sake duba wannan al'amarin wakilinmu sale shehu ashaka ya aiko mana da rahoto akan wannan batun Ƙungiyar 'yan kasuwa ta jihohin arewacin Najeriya goma sha tara ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta duba batun lamunin jari na naira dubu ɗari da aka mayar naira dubu hamsin don hakan zai bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Bayan taron da ƙungiyar ta yi a Abuja, shugaban ƙungiyar reshen Abuja Alhaji Adamu Hassan ya ce an ɗau fiye da shekara ɗaya da suka cika ƙa'idojin samun lamunin amma shiru ba labari. Wasu ma membobin mu suka ce kar mu karbi dubu hamsin na wasu suka ce a mu karba dubu hamsin din ma in kai ba zai maka amfani ba wani mai tallan ruwa ruwa mai tallan gyada mai tallan kaza ai naira dubu hamsin ma ta mishi yawa mai sai da goro ko wani abu dai kanana kanana sana'a ya dubu goma ma ya ishe shi dare kuma na tabbata dubu goma nan yadda muke yi a kasuwa wani zai zo ya ce ma da Allah ka taimaka mu a in za ka yi sanan ruwa sai ya ce zan je sayo mishi roba a zuba mishi ruwa na fiya watan nan yana talla sai ga wata ɗaya sai zo ya sa maka albarka ce ai alhaji na gode ga abin da ka bani kuma gashi na ci na sha kuma na ajiye wani abu gashi zan tafi gida gaskiya su an hada faɗa tsakanin mu da membobin mu da yawa suna eh, ta zargin mu suna ganin kamar ba mu musu daidai ba ko kuma wasu ma wanda ba su sani ba ma suna cewa kamar ma mun karbi kuɗin mun kwanta a kai alhali kuma kowa da account number dinsa da kuma bbn number dinsa kuma da telephone number dinsa da sa da komai sai da muka cika muka aika musu mun kawo muku ƙarin bayani kan batun lamunin da mai taimaka ma shugaban najeriya kan zuba jari ga al'umma hajiya maryam uwais ta yi da bayyana cewa za a ƙara wa 'yan kasuwar kuɗin idan suka biya a kan ka'ida. Mun riga mun san irin sana'o'i kowace jiha dama mun sa mutane a je a dubo mana wani sana'o'i ne guda goma da suka fi bunƙasa a garin. Wani masu ruwa ne, wasu masu shayi ne, wasu masu suyan ko doya a kan hanya ne. Duk wa'annan an riga an samu wannan data ɗin an aji. To amma don kada a ba wani a hana wani mun ɗauki mutane a kowace jiha jiha da za su je wajen waɗannan kasuwoyin ko inda suka san mutane sun taru da irin wannan sana'ar sai su samu sunayen mutanen suna ta rubuta yanzu dai za a zagaya dukka jihohi wannan ba su sukan a baya Shugaban kungiyar na 'yan kasuwar na Abuja Adamu Hassan ya ce sabon shirin yana da amfani amma zai rikitar da 'yan kasuwar. Tun na farko tun da ba su cika mana ba yanzu ba zai wuya ka je ka ce ma mutane ga wancan ma bata samu ba kuma ka ce ku zo ku sake cika wani ka'ida kuma a baku wannan dubu goma goma. Mu muna jin tsoro har yanzu a abin da ya shafi maganan kuɗin nan tunda ba a cika mana alkawarin farkon nan ba ya sun hada fada tsakaninmu da membobinmu har ma ya za tafiya mu ma ba ta armashi kamar irin da da yawa mutane sun dauka cewa ba mu tunda kungiyar mu za ta ba mutane kuɗi kuma mun yi alkawari ko ba mu ba su ba to me amfanin wannan kungiyar an samu kalubale tsakanin yan kasuwar bayan wata kungiyar yan kasuwa ta gana da shugaba Buhari inda kungiyar mai rijista ta ce sojojin gona ne suka yi ziyarar Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja nigeria. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka kajiya. Bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kanti ke. Oh, madalla a gaida salishe a shaka yanzu ko sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa kafin mu ci gaba da sauran shirye shiryen mu madalla Allah ji kan Kalangu da fata an shakata da wannan faifan waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha hudu na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Jama'a assalamu alaikum barka ku da warhaka barka mu da sake saduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowace ranar Alhamis wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mumuni Barma da sauran abokan aiki ke fatan kuna shan hantsi lafiya. Kungiyoyin nakasassu a Najeriya sun fara nuna damuwa akan yadda cin hanci ke barazana ga sha'anin tattalin arzikin wannan ƙasa lamarin da suke ganin yana kan gaban matsalolin da suka jefa galibin jama'ar ta najeriya cikin halin talauci kuma a cewarsu nakasassu sun fi kowa ɗanɗana kudar illolin da ke da nasaba da sha'anin cin hanci dalili kenan da tawagogin nakasassu daga jihohin ƙasar suka yi tattaki zuwa abuja inda suka gudanar da wani gangamin faɗakarwa a matsayin wata gudunmuwar yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a abokiyar aiki na hawa umar ta tantauna da wasu daga cikin jagororin wannan tafiya. A sunana Umar Ali Goro ciyaman na kasasu daga jihar Gombe kuma the same time kansala ne da yake wakiltar mu na Woda Balanga local government Gombe state. Eh. To sai ga ku kuma kun taru a nan kamar kun fito domin yaki da cin hanci da rashawa. Abin da ya tara mu dama maganar cin hanci wannan cin hanci da ya jawo mu muka fi talauci a Najeriya ana maganar miliyan 29 digo wani abu na kasasu a Najeriya so cin hanci shi ya kosa ya samu muka samu rashin ilimi muka samu rashin dauka aiki muka samu rashin samu wurin kwanciya mai kyau da cututtuka da matsala da ya shafi na kasusuwa Najeriya so kokari muke gwamnati ta ci gaba muna goyon duk gwamnati da ta zo za ta yaki da cin hanci muna tare da ita muna goyon bayan ta saboda yaki da wanda suke tara kuɗi suke barin mu a talauci suke diban yayan su su kai waje burin mu shine kowa ya samu ilimi ya zama daidai da kowa yanda zai rayu in kin dubi gine-gine da ake a Najeriya babu babu adin ba ba tanadi saboda na kasusu ba gwamnati tun daga tun da aka dawo takara dai har yau an kasa sanin bil na nakasa zuwa najeriya duk wannan cin hanci ne in an zo dauka aiki ba kula da masu nakasa to ya hadu shine ja mana matsala da muke magana cin hanci muna kira ga gwamnati a yaki da mutane da suke tsadan kuɗin jama'a to akwai wani abu da kuke so gwamnati ta yi ma nakasassu ai tsari da abin da muke so gwamnati ta sanin bil mu muna kira ga shugaban kasar najeriya jiran muhammadu buhari ya gane mun zauna da shi a Nasarawa state mun ce a sanin bil na nakasassu ya ce zai sanin bil har yau ba sanin bil na bil na shi kuma kumshi ilimi ilimin mu da komai mu duk abun da ya shafi rayuwar na kasa zuwa Najeriya shi ya shafa ba zai yi a Najeriya ce ana magana na kasa ba sun kashe zuciyayen siyasa kwaya da wuyi duk ya da mutane cikin Boko Haram jami'an tsaro duk sun zama guragu suna shigan fayil mu yana yawa don an je an ta da bom mutane suna zama kurame suna zama guragu suna zama wane ne ni da na fito daga notice zan ce mu muka fi talauci mu kuma muka fi mu muka fi fuskantar kalubale babba daga notice saboda dalilin mu muka ban mu da ban mu da 1% ne education kuma ba a kula da nakasassu kuma NGOs suke zuwa notice suna amfani da sunan nakasassu suna neman kudi ba su neman nakasassu so muna kira dala EFCC su zo shiga su bincike NGOs din nan don a tabbatar an samu mutane an taimake su wanda za mu ci gaba wanda yanzu kin je matsalar da yake faruwa notice yawanci gwamnati ta creating commission na notice ta in power ba ta yi packet na nakasassu ba muna kira ga wannan gwamnatin ta in gwamnatin nan ba ta yi ba a cikin miliyan goma sha biyar na nakasassu ba za su yi jefa musu kuriya ba shine abin da muke magana To haka su ma mata ba a bar su a baya ba a wannan yaƙi da nakasassu suka kaddamar a ƙarƙashin maudu'in da ke cewa cin hanci yana haddasa talauci. sunana adama balla to malama adama ga kunan kun zo kun saka riguna wanda nike ganin kamar ana kokarin ne a yi yaki da cin hanci mun zo ne da mu yi yaki da rashawa da cin hanci corruption kenan ga corruption shi yake kawo talauci poverty muka ce uh, corruption causes poverty poverty causes disability so we say no to corruption za ki go sun rauni za ka ji dan kaɗan amma sanadiyan wannan raunin za ka gurgunce za ka makance za ka kurmance ba abin da ba zai kasance da kai ba su aka mu dai yanzu dai mun zo ne mu ce eh, cin hanci da rashawa da wannan corruption din nan ya isa haka akwai wani abu da kuke so gwamnati ta muku musamman ma eh, ku akwai mana ga disability bill ɗin yana yana ta hangi inda kaya ne ma aka shanya war haka da ya koɗe ba kaman stro ba to kin ga disability bill ɗin yana hangin bai dame su ba ba su yi sani ba policy wannan ma ba a sa ba kin gane al'amarin namu ai sai hamdala kuma duk da pressure da international organization suke bayarwa un suke ta faɗa ai kaza ai kaza amma ko a ko a jikinsu saboda dai kinga za a ce ana amma ka je za ga akwai gine-gine da baka iya shiga ba yanzu kamar ni haka um, ba zan iya shiga mota ba sai an daga ni to kamar menene yanzu menene ke kike so gwamnati ta yi muku kai ina so gwamnati kawai ta ta approving bill namu ai passing bill namu bayan passing bill namu sannan duk wani abu da yake kama na uh, tangarɗa a game da rayuwa wato kamar bariya in gane a yi a kawar da shi structural attitudinal da waye-waye za ki zai iya ne ko makaranta ne za ka iya yi ne abin ai ya ka inta yanzu haka akwai wanda suna nan disabled ne amma da yake familin su ba abin da su iya yi yan uwansu haka suka hakura suna nan a gida so da kin ga gwamnati ya fasin wannan bil din za a zo a saka dole a ce dole a san yawan yawan masu fama da nakasa kuma akwai inda suka je ko ɗanka ne ko wani mahaifinka ne ko wani makwabcinka ne bai da lafiya za ka zo ka ce gashi ba ina da kaza kaza kaza a gida to kaga kika akwai disability allowance a kasashe da yawa don ka kasance mai nakasa za na baka allowance saboda a taimaka maka to masu mu a nan za mu dakatar da shirin na wannan mako a madadin wakiliyar muryar amurka a abuja hawa umar ni suleiman muni barma da sauran abokan aiki ke ce da ku muni lafiya tuba da la'a da silimin muni barma da tawagarsa yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun gana. so masharhin jaridun ne yau da jaridan Ghanaian Observer wacce babban labarin ta shine 'yan tsaron John Muhammad sun kai wa 'yan jarida hari. Sai kuma ainihin wannan labari wadda siemens za ta kafa guraben aiki a nan kasar ghana nan ba da jimawa ba in ji shugaba akufu ado sai jaridar new crusading guide wacce babban labarinta shine hukumar kwallon kafar duniya ta ɗibiya haramci akan kusi nyantaci har tsawon rayuwarsa sai kuma jaridar daily guide wacce babban labarinta shine masu tsaron john mahama sun kai farmaki inda sun ka ba 'yan jarida kashin tsiya the inquisitor akwai siyasa mai ban kazanta a sha'anin knust babban labarin wannan jarida na yau kenan sai kuma wannan labarin dambuci ya tona asirin tugbe a fede mun duba jaridan da insight ku wannan labarin ne babban labarin ta wato afirka ta kudu tana rufa-rufa game da wato saudi arabia sai kuma jaridan da statesman wacce ta bugu wannan labarin a matsayin babban labarin ta jam'iyyar ndc ta sabunta kai farmaki akan 'yan jarida Ita ko babban jaridar kasar Ghana, Daily Graphic, babban labarin ta yau shine ma'aikatar ilimin kasar Ghana GS ta takaici ta gabatar da manhajan karatu na farkon zangon karatu wadda zai kawo ƙarshe a 22 ga watan Disamba sa'annan zangon da ake cewa Green Track za su tafi hutun karatu a takwas ga watan Nawamba. Jaridar ta ce ma'aikatar ilimi ta kasar Ghana ta gabatar da manhajan uh, karatu na mai zango biyu da kuma yadda ɗalibai na manyan makarantun sakandaren za su ci gaba da yin karatunsu a shekarar karatu na shekara ta 2018 da 2019. Mun koma bayan jaridan wannan labari ne mai susarai wata mace na nan tana fama da ranta bayan sarakuwarta kenan ko kuma dai matar yanta cunna mata wuta. Wannan mata 'yar shekaru 30 Patience Poma tana nan rai kwakwai mutu kwakwai a ainihin asibitin nan da ake cewa Breko Holy Family Hospital da ke jihar Bronx a hafu bayan an nuna cewar matar yadda ita ce ta tunna mata wuta. Da wannan sharhi muka yi so karshen sharhin jaridun na yau ridwanan lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To madalla yanzu kuma mun zo lokacin da za mu kawo mu kaɗan a cikin sakonni da bar muna bisa na'ura. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayin garin garbace da jamar kuma tibali da taraba tare da Najeriya. Hakika mai da na'urar yin zaɓe ta katiri da ta zama doka a Najeriya abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma mun yi na'am da wannan mai da wannan na'ura a matsayin doka da fatan wannan aiki da na'ura zai kawo yin zaɓe sahihi da kuma zaɓen da talakawa za mu yi a wannan shekara mai zuwa za mu zaɓi shugabanni a dalai waɗanda za su kawo mana ci gaba a kasar mu baki daya. Salamu alaikum muryan Amurka. Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Bisa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi ta samu Nijar da Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu Nijar da Najeriya. Ya kawo mana kwanciyar hankali ka samu Nijar da Najeriya amin kuma amin. Na gode. Ko magana Alhaji Amin da suke cewa da ne cewa da hannun Najeriya. Wannan shiri na babban ƙasa Muhammadu Buhari na rage da talauci tsakanin 'yan Najeriya sun ke raba kudade su goma goma a yan najeriya to da wannan shiri ya samu karuwa kuma ya yi ma'ana ya taimaka yan najeriya kuma muna masa fatan alheri muna fatan shugaban ƙasar muhammadu buhari da ci gaba da gudanar da ayyukan raya kasa a ƙasar nan sannan muna roƙon mai girma shugaban ƙasa da kuma majalisun tarayya da cewa sun ƙananan hukumomi ya kamata a ba su yankin kansu domin ƙananan hukumomi a nan talaka yake yan karamar hukuma ta da yanki na gudanar da harkokin ta da kamata to za ta gudanar da ayyukan yaya kasa a yankunan ƙananan hukumomi da kuma yankunan karkara don haka jiha da gwamnatin tarayya sun wa talaka nisa. to ba da lasa a ci gaba da aiko muna da waɗannan sakonni insha Allah mu ma za mu rika bugawa yanzu lokaci ne da za mu gabatar muku labarai amma wannan karin a takaice to baba a takaice an ji cewar shugaban amurka donald trump ya ce zai aika da sojoji da za su kai dubu goma sha biyar zuwa bakin iyakar amurka da mexico domin su dakatar da bakin hauren da ke shirin shiga kasar daga tsakiyar nahiyar amurka sojojin biyar da trump ya ce zai aika sun wuce yawan sojojin da ma'aikatar tsaro ta pentagon ta sanar cewa tana shirin aikawa wanda suke dakaru 5,200 domin haɗuwa da dogarawan tsaron ƙasa 2,100 da yanzu haka suke bakin iyakar jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun faɗa murya amurka cewa kusan sojoji 2,000 za a sa a cikin shirin kota kwana domin su taimakawa sojojin da aka riga aka tura bakin iyakar a halin da ake ciki kuma hukumar da ke kula da bakin iyakar kasar kanada na shirin kara yawan bakin hauran da za ta mayar wa su waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba zuwa dubu goma a wannan shekarar wannan ya haɗa da ba wai kawai da 'yan gudun hijirar da ba samu karɓuwa ba da masu neman mafaka amma har da waɗanda jami'ai ke kallon su a matsayin barazana ga ƙasa a lokacin da mai magana da yawon hukumar da ke kula da bakin iyakar ta kanada yake magana da kafar labaran kasar ya ce yayin da kanada ta shafi shekaru tana karba da maraba da bakin haure da masu neman mafaka ana bukatar duk waɗanda suka shiga ƙasar su kiyaye da dokar ƙasar. wani mai bincike na musamman a turkiya ya ce an kashe ɗan jaridar saudiya nan jamal khashoggi ne ta hanyar shaƙe shi jim kaɗan bayan da ya shiga ofishin jakadancin Saudiyya na istanbul kafin a daddatsa gawarsa bayanin da mai binciken na musamman efran fidan ya yi na zuwa ne lokacin da turkiya ke matsawa Saudiyya lamba ta miƙa mutum goma sha takwas da ta tsare saboda suna da hannu a kisan kashoji to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asariya za ji wasu abokan mu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin darren smith baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai can da la'asariya salamu alaikum